اللهم صل على على رسول الله على رسول الله وآله محمد محمد اللهم صل على على رسول الله على رسول الله وآله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل وليك الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه يا كريم yan uwa masu kallon masu albarka barka mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da muke kawo muku mai taken dangatan Allah shiri da muke tattaunawa dangane da matsayin manzan tsira manzan rahama muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to muna kara mika godiyanmu ga dukkanin al'umma da suke ba da lokacinsu domin kallon wannan tasha mai albarka domin kuma karuwa da ji daga malaman da muke gayyatowa a wannan tasha kuma muna kara ta al'ummar musulmi baki ɗaya murna na shigo wannan wata mai albarka wato watan rajab wata da Allah subhanahu wata'ala ko mu ce wata na Allah subhanahu wata'ala wanda kuma a cikinsa ne Allah ta'ala yake gafarta zunubai baki daya to muna fatan Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda Allah ta'ala zai zamto ya gafarta musu zunubansu baki daya to kamar yadda aka sani dai a har kullum yau ma muna tare da babban bakon namu wato malam Muhammad Ali gafarta malam barkanku da zuwa salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to masu kallon mu kafin mu je ga shirin kai tsaye sai a dan jirace mu wilaya tv hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa To masu kallon mu barkan ku da kasancewa da mu a cikin wannan tasha mai albarka a cikin kuma wannan shiri da muke kawo muku a daidai irin wannan lokaci. kuma muna ƙara miƙa mu ga dukkanin 'yan uwa baki ɗaya na shahadan ɗan uwa malam kasimu umar sokoto wanda a yau ne zamto ya cika kwanaki 40 wanda ta sanadiyan hukumar najeriya da su sanadiyan shahadantar da shi da fatan allah ta'ala ya tashe shi da imam hussein alaihi salam kuma muna kara mika ta'aziyar mu ga dukkanin al'umma baki ɗaya to kamar yadda na ka yi bayani cewa dai a yau muna tare da babban bakon namu wato malam muhammad ali kuma idan ba a manta ba malam da ya kasance yana kawo mana bayani ne dangane da abin da ya shafi tawassuli kuma ya kawo mana waɗannan kashe-kashe guda hudu wanda a baya mun yi bayanin su wanda kashi na ƙarshe shine kashin da yake bayani cewa mutum zai iya yin tawassuli da annabawa alhalin mana bayan wafatin su kenan to insha Allah sai kuma akwai wasu shubuhohi da suka shigo hannunmu daga yan uwa wanda kuma su roƙi zamto dai an amsa musu waɗannan wanda insha Allah yau za mu yi ƙoƙari ya zamto an ba su amsa daga dangane da su waɗannan shubuhohi wanda kuma suna da alaƙa da shi wannan shiri da muke kawo muku a irin wannan lokaci to gafata malam za mu je ga shubaha ta farko wanda 'yan uwa suka yi bayanin akwai bukatan ya to an musu karin bayani a kai shi ne da kamar yadda akwai wata aya da ake cewa eh, kullu ma'ana kullu wa fauka kullu zai ilmin alim Eh, shi wannan aya mana wasu sukan kafa dalili da ita su ce ai babu wani malamin malamai to shin menene karin bayani dangane da wannan magana cewa shin da gaske ne babu wani malamin malamai ko akwai malamin malamai tunda kamar yadda mu gani akwai ma'asumai akwai annaba akwai kaza akwai kaza to amma dai wasu sukan kafa dalili da irin waɗannan ayoyin cewa babu wani malamin malamai din haka to insha Allah za mu so mu ji karin bayani da wannan aya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 والرسول الهاشمي المسدد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So, alhamdulillah, kamar kullum muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu a wannan wuri mai tarin albarka na gidan tv alwulaya hausa a inda muke tunasar da kawukanmu ko kuma karantar da kawukanmu a kamun da shafi bincike ko kuma bahasi na makamatul mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi so na'am kafin ya zama tuna ba da amsa akan abin da kuke magana akai na cewa shubaha misali eh, zan yi wata muƙaddima wacce wala Allah na yi ishara ko na taɓa yin magana a kanta a baya muƙaddimin ita ce cewa mu anan ba mun zauna ba ne a wannan shi mahalli din ko a wannan wuri din domin mu dinga yin raddi akan abin da wasu daga cikin mutane misali ko waɗanda suke da'awan ko suke ikirarin cewa su malamai ne misali sai tarihin wani abu sai zamanto mun tsaya na mun yi raddi asasan wannan ba mu taso da wannan shi hadafin ba hadafinmu mun ce dama bil asala za mu yi tarihi ne abinda duniyar musulunci ta sani dangane da makamatul mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hmm. na'am idan ana cikin tafiya ta karatu wal Allah ko sai kamar yadda kuka faɗa yanzu shubaha cewa sai wani misali ya hmm. bishiro da waɗansu tambayoyi masu yin kama da shi abin da muke magana a kai wannan laba'as babu laifi zamanto Eh, an ba da amsa amma dai bil asala wato tun farko ba mun tsayu ne nan ba don mu dinga wato yin raddi akan mutane ko akan waɗanda suke da awancewa su misali malamai ne an gane ko na'am za mu iya yin kaman istitradan wato zamanto kaman muna cikin bahasin mu idan wani shubha ya zo za mu iya ba da raddi a kai abinda kuke faɗa na aya cewa kowane mai ilimi za ka samu cewa to akwai wanda ke sama da shi akan wannan shi ilimi din wannan ba na ganin cewa akwai wani abin da yake wato cikinsa akwai shubaha na a cewa misali shubahan da ake cewa misali ai babu malamin malamai wanda masu shubahan suna cewa kawai malamin malamai shine rabbul alamin wato Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne kawai ke malamin malamai wannan shubaha ce wacce mai ake cewa ba zan iya ambaci da cewa shubaha ba na shi ne a tunanin sai ke ganin cewa wannan abin mm. shubaha ce ko kuma yana ganin cewa haka ya kamata misali ya faɗakar da almajiransa ko kuma mutanen da suke gewaye tare da shi su kuma sai su cewa kamar yanzu wani abu ne zo da shi sabo alhali zai iya yiwuwa a cewa na malamin malamai ne na'am zai iya mutum ya ilimi in kai ilimi amma za ka samu dafi ka mai ake cewa zurfi a wannan ilimi dole a ce mishi wannan malamin malamin ka ne sama da kai sama yake da kai babu wani mai ake cewa babu wani mahzur da zai hana a ce wai malamin malamin manzan Allah malamin annabawa ne an gane ko a imat ahlul bait alayhi salam misali in muka dawo kan al-imamu ali alayhi assalam malami ne na imat ahlul bait alayhi salam an gane ko zai iya a samu mutum ya zama to malami wato wanda yake yafi sauran dukkan malamai ba hmm. yana nufin cewa su ba malamai bane ba a'a shi ya fi su ilimi wanda hmm. nan ba wani shi wannan ba ba bace ba wala Allah su wanda suke tare da shi suke ganin a matsayin cewa wannan shubaha ce ba a hmm. faɗin haka nan wannan kuskure ne ma'ana ana iya ce ma wane malamin malamin ba laifi bane ba in akwai wani tambayan kawai kuna iya zaman to wannan tunda wannan ba wani shubha bane to insha Allah muna godiya sosai da fatan su wanda suka yi wannan tambaya kuma sun ji amsa daga gare ku to sai tambaya ta biyu wanda ita ma ta yi kama za mu iya cewa in adube ta ta wani bangare din sukan sha kawo wannan ita shubaha din cewa da mutum ya zamto ya zama ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a gara ya zamto ya zama menene ya zama kirista ya wuto wannan wasu sukan kawo wanda kuma eh, da masu wahabiyawa ko salafiyawa da sauransu suna da irin waɗannan ra'ayi haka wanda da sukan yi amfani da irin waɗannan dama ma su ce ko a siyasa ne ma'ana da ka zaɓi wanda yake ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a to gara ka je ka zaɓi ma wani wanda yake ba musulmi ba to menene haɗarin wannan magana so wannan za mu iya ce mashi wato eh, matsalan shine mutanen da suka ɗauki eh, rida eh, suka ɗauki mai ake ce mashi a baya ta musulunci da sunan musulunci suka yaba wa kansu kuma suka ɗauki eh, rawani wanda ke alamta addini sai suka ɗora wa kansu sai suka ce su ne yanzu malaman al'umma to kaga idan misali a ce malami ya ɗauki riga addini ya saka hmm. ya bar gemu misali da tsawo ya ɗauki manyan kaya sanya wanda ke cewa a zahiri wannan mutumin wane ne shi malami ne su kun mutane a ɗabi'ar su sukan koma ma wanda suke ganin cewa shi ɗin ne malami wato saboda wannan ya sa kaya ne na malamai sai zamto ya siffati da siffa ta malamai amma a zahiri amma a zahiri a kwakwalwansa ba malami ba ne ba a jagorancin shi babu alami na malantaka saboda malami yakan yi abin da yake daidai da malantaka cancanta ne wanda yake ya dace da malantaka amma yanzu misali mu samu malami ya ce da ka ce misali kamar yadda kuka mm. wannan shubha ai mun samu mutane sun yi bujiro mana ita sosai akan cewa Eh, wani yana cewa misali eh, da ka zamanto ɗan ɗarika mm-hmm. ko da ka zamanto ɗan shi'a ko da ka ce misali ya husaini ai mun ji shubha misali mm-hmm. gara ka ce yayi gara ma ka zamanto kirista ne saboda shi ana shi da awa yana cewa misali eh, kirista yana tare kusa da isa ne mm-hmm. an gane ko kai kuma wai ya ko kuma shi baya tare da kowa har ma yana cewa Eh, wane ne Hussein misali masu cewa ya Hussein su ba su san ba me ake cewa ba su san ma menene masir din ba ba san ma menene makoma ba ta Husaini wannan za mu iya cewa wanda yake da awa da irin waɗannan alfaz din insafan idan za mu yi adalci bai kamata a ce ba shi na jagorantar al'ummar musulmi saboda wani mutum ya ce misali ya Hussein ko ya ce misali ya shehu Tijani. ba su da wani rafti da ka fitar da shi daga musulunci sosai kuwa ko misali ya Hussein ya amince ta matsayin cewa al-istighatha ce ya Hussein ka taimake ni mhm. ko ya Mahadi adrikni masalan to kamar yadda shi ke kawo cewa ya Husaini bai da wani bai da wani amfani saboda ba a san ma makomar shi Husainin ba saboda ya ce daga ce ya Husaini ma gara ka kirayi ma'ana Annabi Isa saboda Annabi Isa ga ul azm ne ina Husaini ina Annabi Isa saboda Annabi Isa yana daga cikin ul azm shi ko Imam Husaini ma ba a san masirinsa ba subhanallah sannan daga kirayi kuma eh, Shehu Abdulkadir gara ka kirayi Imam Hussein, saboda Imam Hussein jika ne na manzan Allah la ba su da mai ishara na'am waɗannan irin malamai da su muke ce musu wato waɗanda ukuluhun mu'attala ne wato hankulansu sun tashi daga aiki ba sa aiki bai kamata ba a ce irin wannan malami a cimshi malami kuma ya tsaya a gaban al'umma kuma zan kira wannan furci ɗin kuma har ana kiran shi da doctor na ilimi ma kuma har ana ce babban malami a da mm. suna mai ake cewa ta eh, sifata doktanci ko abin da ya kama ko sheikh misali wannan ba malami bane ba ba a san malami da kafarta mutane ba in ka ga malami na kafarta mutane to ka san inda ya ɗauko wannan manhashi ɗin ka san inda ya ɗauko wannan turba ɗin wannan turba ɗin ya samo asali ne ta bayanan da muka zanƙi wanda muka zanƙi gaya ma duniya cewa su zanƙi wato su shiga cikin taitayin kansu su daina bin wannan turba ɗin su mm. daina bin wannan manhaji ɗin nawa na ibn taimiyya da muhammad abdul wahab da irin su ibn al-qayyim al mutane su daina bin wannan manhaji din shi yake sa mutum har ya kai ga wannan mustawa din har ya kai ga wannan matsayi din ne yana ganin cewa idan har mutum ya saba masa a aƙida zai ci kawai kowa ma kafiri ne yanzu duk musulmin da muke da su misali a wannan yanki na Najeriya a Kamaru a Niger duk waɗannan mutanen duk kafirai ne mana duk 'yan tijjani da suke cikin wannan yanki da yan kadirin da suke cikin wannan yanki din da yan shi'a da suke cikin wannan yanki din duk daccikan su kafirai ne saboda dan shi'a ya ce ya husaini ko saboda batijani ya ce ya shehu misali mm. ah? ko saboda bakadir ya ce ya abdulkadir jelani mm. kawai sai zaman duk sun fita daga musulunci kuma ka ce kai kana da fikira ce ta musulunci eh, kana da fikira ta cewa kai za kawo mutane al'umma gyara ba mu taba jin wannan ba gashi kana fitar da al'umma musulunci ba tare da dalili ba mm. to mu anan zamu iya kiran yan uwanmu musulmi waɗanda suke misali eh, tijjaniya da kadiriya masu ganin cewa misali eh, waɗannan mutane za a haɗa kai da su kun dai ganin da suke ma ambatan ku sarki nan ba mutane bane waɗanda suke abokan tafiya sun kafirta ku sun fitar da ku da cin daira ta musulunci sun mace bil asala ma da ku ce ya tijjani ko da ka ce ya shehu eh, abdulkadir jilani gara ka ce ya je su ko kuma su cewa daga ce wai ya kaza gara ka ce ya Husaini misali gara ka ce menene gara ka ce yawa ya je su ko mm. saboda me saboda shi Husaini ba a san masirinsa ba wannan malami ne zai cewa ba a san masirin Husaini ba bai ma san wane ne Husaini ba ma'ana masirin Husaini in yace masir da Hausa wato ba a san makomansa ba rashin sanin makoma ta al-Imam Husaini ma'ana shine cewa ko dan aljanna ne ko dan wuta ne wai ya zibila ba shi mutum ma ne majhulul makoma ma'ana kuma in muka duba makomansa ba a santa ba kwata-kwata na'am in muka duba a maganan shi zamu ga kamar akwai tuka da warwara saboda menene daga baya zo ya kawo cewa dan manzan Allah ne kuma sahabi ahsantum banda kuma haka nan mm. da ya ce ba a san masirinsa ba manzan Allah ya nuna wa duniya a sarari cewa Husaini masirinsa shugaba ne na samarin aljanna alhassanu wal husainu sayyida shababi ahlul janna a wani ruwa yana cewa me wa abuhuma khairu maza minhuma to yanzu mun ji manzo Allah shakhasa mana ya bayyana mana cewa ga wane ne Hussein ga kuma makomansa amma an samu wani mutum wanda yake da awan cewa shi na da ilimi misali tunda eh, yana da awan cewa shi misali dokta ne kuma sheikh ne misali na musulunci to har ma ya kasa sanin cewa wai Hussein na da masiri bai da masiri ma'ana bai san wannan masirin ba bai kamata a ce irin waɗannan ababen ba irin su Hussein na min kafa wani mutum wani abu daban amma Husseinin da yake me ake cewa jikan manzan Allah dan gaban goshi na manzan Allah a cikin ayata alƙur'ani shi ɗansa ka ce baka san masirinsa ba na'am mu mun san masirin Yazidu to sai kuwa mun san yasirin Muawiya mun san makomansu an gane ko amma a matsayinka na wanda kake mai malami ka zo gaban al'umma ka buɗe littafi ka saki a bayan ka da rawani da gemu ka nuna cewa ka ce ce wai Hussein ba a san masirin shi ba akwai takeici da sunan malanta mutum ya wannan magana kai ka san ko wane ne Hussein bari mu karanta maka cikin littattafan ku na sunna muna da littafi mai suna al-mustadrak ala sahihaini mun sha nuni akan irin shi wannan littafi din wala Allah zai ba mu eh, mai ake cewa zai ba mu Eh, abin da manzo Allah ke magana dangane da al-Imam Husaini wanda shi wanda yake magana akai cewa Husaini ba a san sa ba wal alamu muna masu kallon mu duk da yake a yau muna ga cewa kaman ba ma da alami na nuna cewa za mu iya nuna littafi din wannan al-mustadraku ne al-sahihaini na wato hakimin eh, mai ake cewa da eh, saburi mun sha bayani akan shi a wurare daban-daban mun sha nunawa wannan juzu'i na uku a cikin shi wannan littafi ah, idan muka koma shafe na 377 a wani bugu kuma shafe na 1433 a nan cikin wani littafi din manzan Allah ya shakasa mana masir na al'imamu Hussein alaihi salam me yasa mu kawo cewa me yasa muke bada amsa wannan cewa mu bada amsa akan cewa imamu Hussein alaihi salam wato mun san masirinsa saboda taba Husaini taba manzan manzan Allah ne taba maqam ko matsayi ko daraja na jikoki na manzan Allah irin su al'imamu Hussein to taɓa manzan Allah ne wato ka taɓa shaksiyansa ka taɓa darajansa an gane ku to ka taɓa me ka taɓa makamat ne na al-mustafa rage masa daraja rage ma al-mustafa makamat ne daraja ne shi yasa muke da ƙoƙarin ganin cewa mun bayar da amsa ko kuma shubahanda shi yake ganin cewa wannan shubha ce ba ba da amsa a kai amsan da zan bayarwa ba idan amsa sa bace shi amsa ta ta me ta rashin ilimi ce sai kuwa mu kuma za mu ba da amsa ce ta ilimi saboda a cikin littattafai za mu karanta ma duniya su ga cewa menene makoma ta al-Imam Hussein kamar yadda ke cewa ko kuma misali kamar yadda ke cewa wai da ka ce ya Hussaini gara ka ce mi mm-hmm. ya je saboda shi Isa yana yana kusa da Allah amma duk da haka nan sai ya ce in kace kuma ya isa ne shi ma hmm. kai dan wuta ne to sai kuwa to kaga anan wurin kamar yadda ku faɗa cewa tumka da warwara to sai kuwa to kenan ba ma amfani din ya ce ya ji su din tunda ya shige na ba bukata da abu guda kenan abu ɗaya ne hmm. ka ce da mutum ya ce ya Husaini gara ya ce ya ya su. to shi hmm. wannan gara din duk da yayi bayani akan cewa gara ko ya yi hamma ya bani cewa ayin abin sana ce gara saboda shi jesu ya fi kusa da wa ya fi kusa da Allah mm. kun ga anan kun san me yasa ya ce ya fi kusa da Allah shi a tunaninsa yana can da gangan jikinsa a wurin Allah saboda suna da itikadin cewa Allah suna na sama da santum mm. saboda suna da imani a aqidan su cewa Allah ta'ala na menene yana sama ne yana da wuri ya hau kujera ya zauna kamar yadda sarki ke zauna kujera to kenan saboda kenan shi Isa na can wajensa shi yasa yake cewa wai gwara ka ce ya kai isa da ka ce ya hussein saboda shi isa an san masirinsa an san makomarsa makomarsa ita ce yana can a wurin Allah subhanahu wa ta'ala tun da Allah na sararin samaniya ta bakwai yana zaune a saman kujera shi kuma Hussein kamar yadda ya ce ba a san masirinsa ma'ana ba a san makomarsa ba shin ma wai yana aljanna ne ko yana wuta ne shi ne muke tsammanin cewa wannan har zai iya dan farawa kan shi misali cewa shi malami na addini ya manta da waɗannan hadisai a cikin littattafai na musulunci a cikin littattafan ahalus sunna a cikin littattafan da suke tamakar su a matsayin cewa littattafai na ilimi duk ya manta da waɗannan hadisai akan al-Imam Hussein alayhi salam sannan kuma bayan ya gama bayan ya tabo can babban ma'ana ya tabo Imam Hussein sai gangaro wajen yan uwanmu yan dariƙa su ma za mu yi bayani su ma kansu gashi inda manzo Allah yake cewa hadisi na dubu eh, hadisi na dubu hudu da ɗari takwas da arba'in da hadisi na 4841 hadisi gashi na wurin ya faro daga wato abu sa'id eh, amru bin muhammad ya ce haddasna haddasna har zuwa abdullahi yake cewa eh, radiyallahu anhu kamar da shirin yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhassanu wal husainu shababi Ahalil, jannati mhm. sayida shababi Ahalil, jannati ya kai wanda yake doctor ko wanda yake sheikh idan baka san masiri ba baka san makoma ba ta al'imam hassan ko ta al'imam hussein saboda 'yan shi'a suna cewa ya hussein ba zai amfani su da kuma kamar yadda kake ta'abiri to mu mun san zai amfane mu sosai kuma mun san makomansa hmm. kuma taba sa taba makamatul mustafa ne taba sa taba manzan Allah ne in sa kin manzan Allah ne son sa son manzan Allah ne saboda duk wani sharifi da duk wata sharifiya da duk wani mai tamaka akan cewa yana so ya dangane da jini na manzan Allah to dole sai yayi tozari dole sai yayi ta goma shi dole sai yayi kamun kafa da su al-husaini da kuma su al-imam hasan al-mushtaba alaihi salam. dolin dun wani sharifi duk hatta sheikh jiyan da muke cewa hatta eh, sheikh abdulkadir jini ashe ba sharifai bane ba su sharifai ne to suna dangance wannan sharamfantakan su da waɗannan gida ɗin ne saboda kenan kai da baka san makomansa ba cewa baka san masirinsa ba kai ne baka sani ba wala Allah ko in ka sani eh, me ake cewa hankalinka ne hmm. ya fi me ake cewa karatunka yawa idan hankalin mutum karɓe eh, me ake cewa ilimin mutum fa hankalinsa yawa to ya kan rude ne an gane ku saboda shi hankali shi ke kwakwafa mutum to anan ba muna so wani mu mai da magana daga kausa ko abin da ya kamata haka muna so ne mu ce ga yanda masirin al-imam Husaini yake dai shababi ahlul janna ne al-Hasan wal Husainu sayyida shababi ahlul janna wa abuhuma khairun minhuma mm. shi mai wannan littafin na al kake cewa haza hadisun sahihun bi hadhihi ziyada wace ziyada yake cewa wa abuhuma khairun minhuma hmm. yake cewa wannan hadisin sahihi ne da wannan ƙari inda aka yi hmm. amma walam ya buhari da muslimu hmm. ba su fito da shi wannan hadisi din ba saboda kenan mu yanzu mun san masiransa mun san makomansa shine shugabannin samari na aljanna kai da kake so ka shiga aljanna gobe kiyama to ka sani cewa in har kana san aljanna to ka ji wanda ke shugaban ka na samari in har kana san aljanna an gane ko kar kai tsammanin cewa za ka shiga aljanna amma ka ce baka san masirin al-Imam Hussein ba kai kuma ba waɗansu aljanna waɗanda suka zalunci Hussein waɗanda suka kashe Hussein kun ba su aljanna kun ce hadisi daga manzan Allah balantana shi kuma Hussein wanda aka zalunce shi waɗanda suka zalunci iyalan gidan manzo Allah kun rarraba musu aljanna hadisin eh, almubashirin bil janna me ake cewa mutum nawa suka ba mutum goma suka ba to sai ko to sai ko waɗannan mutane suka ba su daga ciki akwai wanda suke waɗanda suka zalunci shi Husainu zai iya yiwuwa shi mai wannan radda ya ce bai san makoman su ba ko kaɗan zai iya ya ce su ba a san masirin su ba ko kaɗan ya san masirin su su sun fi al-Imam Hussein ko kuma Imam Hussein ya fi su ne la shakka wala qatan imam Hussein ya fi su daraja ya fi su matsayi ko ta ko ma mu kadara shi ne cimshi radiyallahu anhu ma'ana bai dauki matsayin cewa ma'asumi ba ya fi su daraja amma ya ce bai san makomansa ba wato idan muka duba su kaman su wahabiyawa kenan da suke bin wannan manhaji na banu umayya in mu duba za mu ga cewa duk lokacin da a faɗi wata falala ta manzo ko ta 'ya'yan gidansa mana hankalinsa kan zamto ya tashi saboda haka a irin wannan lokacin sai su faɗi magana wanda sukan fita ma a hayyacin su ahsantum wannan abin da ku faɗa haka ne saboda me saboda ai kaman sun ba sa san a ɗaga gida na manzan Allah ne ba sa san duk wata daraja ta manzan Allah in an ce dai Muhammad Rasulullah ba sa so in an ce wannan jinin manzan Allah ne ba sa so in an ce wannan martaba ce ko waɗansu khasa'is ne al-mustafa ba sa so ko waɗansu keɓantattun ababen da suka shafi gidan al-mustafa ba sa so abin da ya shafi jinin manzan Allah misali Essa ba sa so 'ya'yan manzan Allah ko shikokinsa ba sa so surukinsa ba sa so saboda me saboda wato suna da wannan hassada din wace tun tun ita ce suka wato gina akai suka gina akai kuma suke koya mutane akai kuma suke amfani da cewa wannan shine addini yanzu in ba mutum wanda yake ba misali wanda bai ma san me ya karanta a makaranta mai ce bai san masir din alimam Husaini wane ne san masir din Husaini wa ya san makoman Husaini wannan wa zai faɗa wannan magana sai wanda yake ko wanda yake mu'anid wanda yake wato kiyayya maki na gaske mm. ya sani amma saboda kiyayya wanda ce makanshi dokta ya yi karatu na musulunci ba zai yi ba a ce bai ci karo da shi wannan hadisin ba ba zai yi ba ne ba a ya ci karo da shi amma saboda me saboda wato inada saboda kiyayya da iyalan gidan manzon Allah sai ya ce ai ba a san masirin shi ba a san makomansa ba yana wuce ko yana aljanna ne wannan hadisi ke na farko hadisi mm. ne shi ma nafsa shi abin da faɗa kenan yake cewa haddasnawa ne da sauransu har zuwa yake cewa inda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhasanu wal husainu sayida shababi ahlil janna wa abuhuma khairun minhuma baban su kawai shine ya fi su to wannan hadisi nawa hadisi ne na ahlus sunna ma'ana ahalus sunna suka rawaito waɗannan hadisan a cikin littattafansu kuma suka ce wannan hadisin ingantacce ne duk da yake buhari da muslim ba su fitar da shi wannan hadisi din ba amma da hadisi ne wanda yake mi ingantacce kuma shi wanda yake da awan cewa misali sheikh ne ko dokta ne da wannan ta'abiri din wanda ake mutane tashwishi da shi ma'ana akan ma mutane wasa ta kwakwalwa musamman ce mutum dokto sai mu tasirin cewa kawai duk abin da faɗa kamar annabi ne ma'ana masumi ne na'am ba muna cewa ba daktanci bai da kima a ilimi hmm. an gane ko daktanci wani matsayi ne na ilimi amma ga wanda ya cancanta da shi ga wanda bai sa kuma san zuciya ba ga wanda bai sa san zuciya ba a neman ilimin sa ga wanda ya yi karatu bai sa san zuciya ba ana iya ce mishi doctor ana iya ce mishi sheikh amma ka zo ka yaba riga ka ce wai baka san hussaini ba kana kana da ilimi to ba mu san da ka samu wani ilimin naka ba gaskiya ne gidan wa ka samo shi gidan wa za ka yi mutane takama ko tamaka da cewa kana da ilimi ko kai kana da karatu na addinin musulunci ka bar Husaini baka san masiransa ba wannan mu shubahan da ake kauna mu ba irin waɗannan mutanen ba za ka bar mu da shubaha ciki mai shiru mu mun san me muke yi za mu baka raddi babu zagi hmm. babu zagi babu komai zan baka raddin ne ake cewa amsa ne a ilmance saboda hadafin mu shine zamto al'umma sun fahimci jazakallahu khairan Ahsantu. al'umma ta ji yanzu makoma ta al'imam imam Hussein sannan sai irin su Abdulkadir Jilani da yake faɗa da irin su eh, Shehu Tijani da yake cewa ba a san makomansu ba waliyai ne za mu ba ‘yan uwanmu kariya mu taya su wato ake cewa difa'i mm. mu taya su ba da kariya mu mun yi imanin cewa waɗannan mutanen waliyai ne suna da darajat suna da matsayi suna da wato khasa'is inda kai baka da su dan me kake hasaran su dan me kake hasaran mutanen da suke kiran su eh? kai ma sai ka tashi kayan abin da ke ake cewa shine aula shine yake yafi zama addini sai ka kira mutanen ka amma dan me zaka iya cewa wanda ya ce ya tijani ko wanda ya ce ya kaza ka tashi mishi wai kafiri me na kafirci me ne fita daga cikin musulunci na'am to muna godiya sosai ga malam ban sani na'am akwai ayan da nake ba ko akwai lokaci zamu bada hakuri zai sai in mun dawo daga hutu sai ya zamto an abin nan haka to da fatan masu kallo dai suna tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka da muke kawo muku matsayi na mannan tsira manzan rahama muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wadda ne muka kawo kan gaba da zamu je hutu na gajeren lokaci wanda kuma masu kallo sai a kasance tare da mu idan mun dawo insha Allah za mu kawo muku ci gaban shirin Duka ba rahama gare mu kamar zuwan manzo. Duka ba rahama gare mu kamar zuwan manzo. Da sunan rabbana Allah.